A cikin tsarin yawa nau'in tsuntsaye shaida, a nan ne ake nuna nau'in tsuntsaye yankin da kadai ake samun su, za ku tarar da jami'o'i da ma'aikata masu bincike a fannin mahalli da gandun daji za su yi wa waɗannan nau'in tsuntsaye shaida domin nuna nau'i ne da ya fito daga guri kaza. Yana kuma cikin nazarin kimiyya, saboda akwai tsuntsayen da ake sakawa wata na'ura domin ganin inda suke tafiya gaskiya da yankin da suke sauka wani lokaci kuma kawai shaida ne na cewa wannan tsuntsayen ga inda aka yi masa shaida shin menene abun yi idan aka ga irin wannan tsuntsun Abin da aka saba a fuskar ofishin ministan mahalli ana tambayar al'umma da zaran suka ga irin waɗannan nau'in tsuntsaye ko da sun mutu ne a tattara wannan shaidar ko zobe da ake saka musu da ƙafa ko wata shaida su miƙa su ga ma'aikatar mahalli mafi kusa su kuma sun san inda za su kai wannan shaidar ko a ma'aikatar kula da kare gandun daji da farauta da itatuwan da ake karewa sai su miƙa wannan shaidar inda ya dace a ƙasar da aka yi wannan shaidar. Shin a ƙasar Niger ana samun irin waɗannan tsuntsaye masu zobe? A gurinmu hakika ana yi wa tuji wannan shaidar ta zobe wanda ana kula da su da kuma a kimiyyance da inda suke yawo tare da jama'a a cikin daji. A ganinku, menene dalilin tafiye-tafiyen wannan tsuntsayen? Tafiye-tafiye nau'in tsuntsaye ya kumshi dalilai da dama. Na farko akwai lokaci, misali idan lokacin sanyi ya zo akwai nau'in halittun tsuntsaye da ba su iya rayuwa cikin tsananin sanyi sai sun tafi a gurin da yanayi yake daidaita. Sannan canjin yanayi ya kawo abin da komo mu ɗan adam mun lalata hanyar tafiye tafiye waɗannan nau'in halittu da yasa waɗannan halittu suna ɓacewa saboda akwai wuraren da suke riƙewa ko mashayar ruwa ko gandun daji wani lokaci a tafiyar su inda ya kamata su ga wajen ba sa ganin shi ɗan adam ya mamaye wajen ya yi gini ko mashayar ruwan ya ɓace akwai halittu da suke somewa akwai waɗanda muke kamawa mu ba su ruwa mu kare su domin su samu kuzari et pour les sécuriser afin qu'ils puissent pouvoir avoir de l'énergie.